Ahmad ko kana jin kana lafiya? Lafiya kalau Maryam ina jin ki sarai. To madalla ya New York to me ake ciki yau kuma? A ah, to Maryam yau abin da ake ciki dai an shiga rana ta biyu kenan yau a fara muhawara da ake a zauren majalisar ɗinkin duniya inda ƙasashe daban-daban za su ci gaba ko kuma ce sun ci gaba ma da bayyana ko kuma gabatar da jawabansu a wannan fili. Mm. a yau akwai chadi za ta gabatar da nata jawabin kamar ma za ta gabatar karkimanta je najeriya sun gabatar da nasu jawabin da sauran kasashe har da amurka da take daukan bakuncin wannan taro sannan Maryam ina so in jawo hankulan masu sauraron mu san cewa baya ga shi wato ita wannan muhawara da ake yi a zauren majalisar ɗinkin duniya akwai tarurruka da ake da dama a gefen shi zauren akan batutuwa da suka shafi tattalin arziki sauyin yanayi da abin da ya shafi wato yadda za a shawo matsalar e, kamar ɗaukan tsatsurin ra'ayi na 'yan ta'adda kenan eh. wanda za ka ana nan ana gudanar da shi kuma shugaba buhari ma yana wannan zauren yanzu haka da muke magana nan yana halartar wannan taro abin da ake ciki a yau kenan To Mahmud a shekarun da suka wuce Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wasu muradai guda takwas da aka kira MDGs a takaice. Hmm. Menene bambancin su da waɗannan muradan guda sha bakwai da ake kira SDGs wanda ake muhawara a kan su yanzu haka? A to, madan su waɗannan dai da aka shata guda goma sha bakwai a wato muradun raya ƙasashe da umarmu kenan. Hmm. A bambancin su da waɗancan da farko dai kin ga su waɗannan guda sha bakwai ne. waɗancan kuma takwas ne na biyu shine waɗannan sha bakwai ɗin za su ɗora ne a kan waɗannan takwas ɗin da aka fara shatawa a baya wato su ci gaba da a ci gaba da ɗaukan matakan da za a ga cewa an cimma waɗannan muradin sannan baya ga haka su waɗancan takwas ɗin sun karkata ne akan ƙasashe masu tasowa a kansa aka shata waɗannan muradin amma waɗannan sha bakwai ɗin da aka ɗiba a yanzu aka ce ana so a cimma nan da shekarar dubu biyu da talatin su gaba ɗaya duniya suka karkata a wato ganin cewa an sami shawukan matsalolin da suka shafi yunwa talauci da kyautata muhalli da dai sauransu da sauyin yanayi sannan kuma su waɗancan takwas ɗin har ila yau maryam Kwararru ne da masana suka zauna a ɗaki suka rufe kansu suka shata su suka fitar da su akan aka miƙa wa duniya akan cewa kowa ya eh, wato kasashen da suke tasowa kowa ya amfani da su amma waɗannan sha bakwai ɗin ya eh. haɗa da ɓangaren eh, masu ɓangaren addini ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula da masanan da kwararru da duk ƙasashen duniya to waɗannan kusan su ne za a ce muhimman abubuwan da suka raba wato waɗancan muradu na ƙarni guda takwas da waɗannan muradu na raya ƙasashe amma dai suna da alamu suna da kamanni misali a can in kika duba akwai batun kawar da talauci nan ma akwai can akwai batun inganta kiwon lafiya nan ma akwai akwai batun sauya yanayi a can nan ma akwai kinji abin da eh, ya raba su kenan Maryam to bisa ga wa'ancan maradan da aka yi mm. an iya cin masu akwai kamar yadda na miki bayani da farko eh. waɗannan sha bakwai ɗin ɗorawa ne akan waɗannan takwas ɗin da aka eh, shata a baya aka kuma ci musu a wasu matakai ba ko waɗannan ƙasashe ba ne za a yi cewa yanzu aka sun ci wato sun kai gagaci game da waɗannan muradu ah, in aka tafi da waɗannan sha bakwai da yake gina muke bayani akwai alamu tsakanin su talauci a nan akwai magana kawar da talauci magana kawar da yunwa da akwai sa bangaren so dorawa ne za a yi akai a tafi gaba su kuma hakan ba lalle bai ne a nuna cewa an cimma waɗancan takwas ɗin da suka wuce a baya shi sa aka ɗora waɗannan sha bakwai ɗin a kansu domin a gaya abin da zai kaya nan da shekara ta dubu biyu da talatin. To na san babu mamaki kila an yi bayani ko in ce shugabannin sun yi bayani akan wasu da aka ci nasara a kansu ko ka san su? Eh, da yake kin san kowace ƙasa da yadda take tafiyar da al'amuranta akwai eh, batutuwa da suka shafi yadda ake gudanar da harkar mulki akwai batutuwa da suka shafi na tattalin arziki so wato ba lallai bane kiga cewa yadda Najeriya za ta samu ta cimma wani buri ko kuma wani muradi daga cikin waɗannan muradu ba lallai bane wata ƙasa da bata kai ta ƙarfi ta cimma ta cimma waɗannan muradu ba kuma sannan haka ba lallai bane kamar yadda Amurka ko kuma wata ƙasa da tafi Najeriya ƙarfi ta cimma waɗannan muradu ita Najeriya ta zamanto ta yi daidai da ita wannan ƙasa ba wannan bambancin da ake samu kenan so abin da nake nufi a nan shine zaki ga misali a Najeriya akwai wata ƙasar da zaki ga a Najeriya an samu ci gaba a fannin samar da daidaito tsakanin mata da maza samar da daidaito tsakanin yadda maza suke zuwa makaranta da yadda mata suke shiga makaranta eh. ba hakan lallai yake nuna cewa in ke ka je ƙasar Saliyo a misali ko kasar Congo ko Niger ki ga abin ya zama to kamar haka ba. To Mahmud na gode da wannan zarafi da ka bani muka kira sai kuma zuwa an jima kila mu tuntube ka mu ji wani bayani ko mu ji abubuwan da ke wakana yanzu sai in ce ka huta lafiya. To madalla tashi lafiya. To madalla.